Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, tara ga watan Oktoba na shekarar da ashirin biyu. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Akalla mutane goma ne suka mutu yayin da wasu sittin suka ɓace bayan da wani kwale-kwale kife a jihar Anambar da ke kudu maso gabashin Najeriya a cewar jami'ai a ranar Asabar. jirgin mai dauke da mutane 85 ya kife ne sakamakon ambaliyar ruwa da ta mamaye fasinjojin kamar yadda tikman tanimu coordinator hukumar bayar da agajin gaggawa ta kasar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters gwamnan jihar anambra chukuma charles soludo ya bayyana a wata sanarwa cewa mutane goma ne suka nutse a ruwa shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar anambra ya ce an ceto mutane goma sha biyar da yammacin ranar asabar hukumar ta ce lamarin ya faru ne karfe goma sha ɗaya na safe zuwa tsakar ranar juma'a wani mazaunin yankin kuma tsohon shugaban karamar hukumar afan ojin ya ce injin kwale-kwalen ne lalace kuma igiyar ruwa ta mamaye shi jim kaɗan da tashinsa jiya asabar babban jami'in diflomasiyyar tarayyar turai yayi Allah wadai cikin kakkausan murya da yunkurin rasha na mamaye tashar nukiliyar zafaroziya kuma ya ce dole ne sojojin rasha su janye gaba ɗaya daga tashar tare da mayar da ikon ta ga ukraine babban wakilin harkokin waje joseph borrell ya kira kwace tashar nukiliyar ba ta bisa ka'ida kuma ba ta cikin doka ya ci gaba da cewa kasancewar hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e wurin da kuma samun damar shiga masana'antar ba tare da samun cikas ba shi ake bukata domin tabbatar da tsaron nahiyar turai baki daya tun farko hukumar ta iaea e ta bayar da rahoton cewa masana'antar zaporozia mafi girma a turai ta rasa hanyar samar da wutar lantarki ta waje guda ɗaya sakamakon sabbin hare-haren da rashi ke kaiwa kuma ta tilasta yin dogaro da injin gas na gaggawa Dukkanin injina guda shida a masana'antar an rufe su, amma har yanzu suna buƙatar wutar lantarki don samun yanayin sanyi da sauran ayyukan kariya da ake buƙata. Hukumar ta IAEA e ta ce injiniyoyin masana'antar sun fara aikin gyara layin wutar ɗaya da ya lalace. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubban jama'a ne suka hallar a babban birnin Burkina Faso jiya Asabar domin jana'izar sojoji 27 da aka kashe a wani harin kwantan bauna da aka yi a watan da ya gabata, wanda ya haifar da juyin mulki a ƙasar karo na biyu a bana, ƙarƙashin jagorancin rundunar soji da ta koka da matsalar rashin tsaro. An naɗe akwatunan a tutar Burkina Faso tare da hotunan sojojin da aka kashe a ranar 26 ga watan Satumba. yayin da suke rakira ayarin motocin da ke jigilar kayayyaki zuwa wani gari da ke arewacin kasar da mayakan 'yan ta'adda suka yi wa ƙawanya. Mutane na cikin baƙin ciki da rashin jin daɗi game da halin da ake ciki. A gaskiya abin takaici ne ganin yadda matasa ke tafiyar da rayuwarsu, in ji Abdul Fattah Ban, abokin ɗaya daga cikin sojojin. Ɗalibai mata a teran sun yi ta rera waƙar kaɓace yayin da shugaban ƙasar iran ibrahim rezi ya ziyarci haraba jami'arsa a jiya asabar ya kuma ya allah wadai da masu zanga-zangar da suka fusatar da mutuwar wata budurwa a gidan yari in ji masu fafutuka rezi ya yi jawabi ga malamai da ɗalibai a jami'ar al-zahara da ke birnin tehran inda ya karanta wata waƙa wadda ta kwaranta masu tayar da tarzoma da ƙudaji yayin da aka shiga mako na hudu a duk faɗin ƙasar ana yi ya ce suna tunanin za su iya cimma munanan manufofinsu a jami'o'i. Gidan talabijin na ƙasar ya duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. kowa zauren VOA. Inda a yau za mu tashi a inda Abdurrahman Sambo ke ci gaba da bayani akan batun zama 'yan ƙasa da kuma hanyoyin samun shaidar zama 'yan ƙasa a ƙasar Ghana. Abdurrahman gare ka. Yawancin da ake kawo su ba san tarihin unguwan ba. In dai da zo unguwa na da sarakai akwai manya ko da da kawo su. bi da su an sarakan ko opinion su san tarihin unguwan tukunda su tambaya don unguwa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala bukat yana mai suna na ahmed bari ni ne national organizer na tabital pulaku international ghana chapter um, na international ya zo shi ghana kuma ni ne president fulani youth association of ghana yana mai honorable ne muna fira sosai A kan lokacin da sarauta ya zo ne kamun fira da na naje garin kamar insha Allah ina min dai as youth na yi maganan fulanawa mu muka san abin da ke faruwa cikin daji to yau da safin ga na komo from ejura da yeji abin da ke faruwa as at now yanzu hakan da muke magana zan ba da short story sakaran jiya naji na hadu da kulanawa don muna gamu da su muna musu magana muna sensitizing shi muna zaune just within one minute ga lori ya bullo ba uniform an rika bindigogi macho macho me ya zo suka zo jikin lori nake suka tambake da nace ne ne suka zuka bude suka ta koina na ka ce gudana kai sai na tambaye shi kaman ne wai inda fulani ke duka akwai mugun mutum wurin nan sai sai sa saboda shi ka biyu ne ka zo nan ga ko wai eh wai domin sun kama wajen su kwana cin ga barayi ne da abubuwan nace kun kama suna sata ko dai kun suspect wai sun suspect nace ina su ko suna prezi wajen su an zo da su akra in ka magana na dai short abin da ke faruwa ma fulana yanzu haka one batun documents ban batun shi voter id card lokaci election kai all the political parties ko da da interest a jikin fulani an ce kowa je yi political parties duka an ji a sai kowane fulani yi after election ya kare um, immigration na ka ce fito da id fito da uh, voters id ka sha sis a ce ke ba ganiya ba ne you can't be a ganiya because you are fulani ghana ka ba mu batun shi ba mu haji wannan aside recently ga polisaye akwai polisayen da aka form ctu counter terrorism da wajen sabubuwa suna kamun suspected fulanis and what they do they shoot them and kill them and they don't even give the bodies back to the, to the families. As we speak, there are more than 50 dead bodies that are retrieve ba. As we speak now, Muhaji wannan aside. Um, sarakai the indigenous ma yanzu haka sun adapt strategy in sun ga kula na wuce da suna force su kama shanayen haji don ya zama fulani fulani bai da bakin magana muna da wannan kuma je and honest honorable in dai care is not taken along the line in dai fulana za su strike mu muka san what is on the ground muna musu magana ko because yana da ji kana wuce da ka ko dai eh, eh, property ka arzikin ka shi ka gan wani an ne excuse my language recently san da ga zamu addu'a daga zakoli fulana wa nine aka kashe san dinga ni 40 days za mu je har yanzu mutane uku ka ka kama mutane over 100 suka zo suka yi wannan abu me ya faru saboda mun zama fulanawa to wannan abu abin da yake so kai garin manyan mu da ke dangane da sarakai mu sani in dai ba duba an find solution ba wallahi abin da zai zuwa gaba bai da kyau abin da ke fara burkina northern, northern part of nigeria duka ina kan gano ya fara assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana sunusi ali ahmad waziri na sarkin hausawan ankara duka maganan nan da aka yi an gwada irin kokarin da iyaye mu suka yi kakanninmu cikin garin nan amma har wa yau kamar ba yadda tsakaninmu da soko indigens na garin nan bi ankarawa asantawa wane ne da wane ne har yanzu kamar mu ba su yadda da mu ba ba su ke muna wannan kallo makaucinka wanda kuke aiki da shi wanda kuka yi hurɗa fiye da shekaru hamsin da shauransu har gobe ina ma wannan kallo akwai kungiyoyi akwai yan waye mu musulmai da muka yi kungiyoyi da su akwai maganganu ne da yawa yan waye mu da aka yi aikin soja akwai wani tarihi wani ma babba da muka san shi ina tare da mu ina tare da babban limami sun yi aiki akwai wani danwa shi ma soja ne ya taba gaya mai ku an ba ku dama kuma kuna son ku kawo waɗansu an ba ku dama kuma kuna so ku kawo waɗansu mene yake nufi na ji wanda suka san labari na sun sani sannan bayan shi akwai kungiya na musulmai da suke ɗaukan nauyi ko suke kula da labarin sallah eid planning committee yan waye mu ankarawa ankarawa masu kasa da suka musulanta da suka zana musu leta muna so mu ma mu shigo ciki a ba mu tsarari mu ma mu yi sallah aka ce a ku je ku zana leta sai suka ce mu da garinmu mu da garinmu za ce mu je mu zana leta to wanda suka ce ku gano letter su wa garin su bane sai sa me yasa ba yadda har yanzu yan garin ba su yadda da mu ba akwai wani abu da ya kamata mu yi da ba mu yi ba yasa muka duba nan mu duba nan kila akwai wani aiki da ya kamata mu yi da sarakanmu saboda sarakanmu da muke da shi kasu sarki minti daya kasulan zongo chiefs da muke da shi akwai wasu sarakan ba su da irin matsalolin da muke da shi ba su da shi ko me suka je nema ara musu to ya waɗansu suke da matsaloli kila ko na aiki da ya kamata mu da kanmu mu yi shi sa na ji na tsaya na sarki shi ma wannan wuri aduwa na sunana mustapha sale galadima fulani greater accra manyan sarakuna yayannina da kannina yanwa duka to shinkara kuma salamu alaikum to abin da aka fadi duka gaskiya yanzu muna face a lot of challenges and most of them they are deliberate ana yi ni saboda ka zama dan zango magana muke yin ga ai magana da yawan ka je passport a ce kai one tribe ne kai menene amma muka duba form su na passport ba tribe ciki ba tribe ciki gane forms mu duka tun kamar lokaci a can baka cire wannan ba tribe da da muke yara passport akwai tribe yanzu ba wani amma ka zama dan zango sha kawo wannan issue of tribe abinda akwai ne place of birth inda aka haife ka the second thing shi. hometown to ban sani ba ko ghana muna da different dictionary mu faɗi da kanmu gaskiya don in ka je website dictionary hometown ne where you grew up and have your principal address ko je check that's the meaning of hometown na yi wanga daga passport office aka ce wance na fito ba ko na ce ban san sawan ba na ce wani fulani ne akra na fito kuma mu ba mu zo mun ga gari ba mu zo mun kafa gari ne wannan fi kakana mutu 1903 to da suka zo da suke kwana da kunama da mini ciki akira ina kuke yau ya zama gari wani ya doko ba gishi nof ya zo yana cewa ni dan gari ne kai ba dan gari bane kai ka zo ga gari mu ba kakanni mamu sun ga gari ba sun sun kafa gari ne kuma kasuwan da ke gane duka duka cikin zango yake mu yan zango mu muka kafa so shi authority ku duba ko za reorientate officers mu to know the meaning of hometown hometown is not about ethnicity it's where you grew up and have your principal address na je kai brother na hospital aka ce wai mu lokacin da aka fara health insurance wai mu foreigners muna health insurance shi ne ce ko shaka tambayar wa bana fito gana shi ne ce a shi zai ce ban ka eh. shi ne ce tambayar wai ina wa bana fito shi ne ce wa bana fito gold coast shi ta shiru shi ne ce oba deport mi ga gold coast shi tana ota oh, no jami she wani ce mata nunu ta nono na kobo ne ce da aka yi baba na ba gana ni ya kafe ni gana ya ni na gulko sa kafe su so shi authority kamar kan dan wana ya fadi abu da yawa na tafiya balle zo kam namu fulanawa ba mu son gobe cikin zaman lafiyan da muke gane ya zama wani abu amma so shi ai kokari a duba a duba ya sa duba yaro kan samari ah, assalamu alaikum To da farko dai sunana Muhammad Mahfuz Bashir daga unguwan Fadama. To mun ji dai maganar da kowa da kowa ke faɗi ya yi kama da maganar da nake da shi ya yi kama da maganar da wani ma zai tashi faɗa. Da yake abin da muke gani a cikin garin da muke cewa namu ne. ba wani garin da ya zama namu banda gana mun bar nan mun keta boda mun je Togo ma za a nuna mana bambancin kabila. Balle ma muka keta eh, boda muka je can Najeriya inda ake cewa nan muka fito. To zango dai sai mu ce ya kunshi abu da yawa abinda bature ke cewa melting pot an fito ko daga ina an zo an haɗu yaren hausa ya goge kowane hausa eh, yare an zo yare guda ne ake ci za a samu aibe ma hausa ne yake yi a samu ba an kare ma hausa ne yake bejin an karancin ma to yanzu an ce mu mutanen zangon ba hausawa ba ne ko menene sai sa ni question biyu nake da shi farko zuwa ga lawyer na biyu kuma zuwa ga eh, coordinator na farko eh, zuwa ga lawyer shine wani abu ne criterion da ke qualify one ya zama ganiyan na biyu zuwa coordinator wani mataki ne gwamnati zai ɗauki wannan abu ya iya magance mana wannan da muke da shi tunda mun zo mun zauna mun yi magana da yawa mu sarakan zango da sarakan zango sun zo sun faɗi ma gwamnati kamar ga abin da ke damu sarakan zango ba za su iya zuwa su ce passport office sai su zo su yaki da su ba do a magance musu wannan gwamnati da namu ne eh, mu mutanen zango da kowane mutum gana sai sa je zauna ya naɗe hannu shi ne ce kamar wayancan mutane na da wayancan eh, ba mutane na bane ko ya za a yi salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa An hasasa protocols da dama nima ina son sai aka wannan protocol yi magana. Sunana abokar Garba Usman, harkan Fulani mu ne harkan fulani don na ga cewa kamar mutum fulani ya yawa eh, waziri nake wazirin fulani na na kira sa'annan kuma shugaban fulani su babu gaba daya na ma abin akwai shi magana na zuwa ga lawyer ina min akwai wata doka da ke gwadawa kamar waɗanda ke cikin ƙasan gana gana ta samu 'yancin kanta sun zama mutanen gana to ina so in tambaya da aka kawo citizens act ya fi da wannan ne ko a'a har yanzu wannan na aiki na farko kenan sa'anan na biyu akwai abinda united Nation high commissioner for refugees suke ce mai statelessness idan mutum aka haife shi wuri idan in ya kasance inda ya sani kenan ba inda ya sani banda wannan wuri dole ya kamata kasan ta da cewa kamar shi ma dan kasa ne ina mini karshen binciken da na yi ghana ba ta rattaba hannunta kan wannan doka ba ghana ba ta rattaba hannunta kan wannan doka ba shi sa idan in ghana ba ta yi ba me yasa gane bata yi wannan ba saboda wa'yansu mu cikin binciken mu muna da wani tunani da wani fahimta cewa kama ana gwada ma yan zango wani wariya wani kiyayya shine cewa kaman kumin gafara tarihi na sa mutum ya wani tunani tarihi na sa mutum ya wani magana shekaru da suka wuce da dama mun ga abin da ya samu dan zango shi yasa in wani abu ya taso yana kai hankulan mutane wannan wuri ana magana da bai kamata a yi ba shi sa ana yi ina gani wanga magana na wurin lawyer karshe magana na mu tuna cewa kaman nan ga Cote d'Ivoire watara mun ga irin rikicin da aka yi shi sa ba mu son irin wannan abu ya afku a wani ƙasa. Honorable Minister, shi mai godiya da kiran da kai zuwa nan ga. Abu biyu nake son address eh, taruwan da muka yi na farko personal experience. Abin da ya sa kuma wannan personal experience ni gani kamar yana da important. Ina samani current government for a long time a year of return year of return na nna somani especially african americans african europeans co afro-europeans They are sun zo kasanga kuma na somani tourism industry benefits ya say. sosai my personal experience in the Nina samu nike so mu kawo hankali mu kan irin zango it's not just limited to mu muki. affect iri yayan mu ma da muka haife daga turai akwai yaya na wani nake bin bayan shi mace azumi an haife ta belgium ita da kanta ta embrace ghanaian citizenship ta je don dual citizenship is allowed ta je embassy daga belgium ta yi ta apply for ghanaian passport aka ba ta ranar da aka ba ta kira ni nan ni na nan tana can ta ji jidadi ta ce ta samu passport fast forward ta zo holidays because mu duka da muke haifuwa turai muna so yaya musu zo gida gida kuma shine ghana gida shine accra gida shine kauli for example <laughs> ta zo gida passport ya mutu ta yi ta expire ta san nan gade tun da nan gida ne is going to be much more easy amma ya daga belgium ta je passport karshe from passport office immigration office ta je ah, excuse me da umanta baturiya yaya na ne bakin mutum ne african yanzu an kai ta immigration ta kira ni ranta ya ba tana kuka na ce ta sa kan speaker she wani officer wai ya ba su so su magana ce su magana anyway ina hanya zuwa ma don zo immigration she ce ya what do you have to say she ce an wa yuega sai na ce mana ke yi a great grandfather mamman tumbuktu amma ya ke kawo ne shi ɓowa ne di su aka sa kasan kauye itakuma sai ita kuma haife ta daga belgium and itakuma kuma nan na year of return na encourage wanda they don't have any connection whatsoever to ghana na presume kamar wasu kakanni to this is a case wanga ga kakanta ga babanta ga wannan ya haife babanta wani ya haifi I want to do because they are quite sure su ne go to address in ghana and we are discriminating against so i want us to look at but ta on the governmental aspect kuma on productivity mu as citizens of ghana both home and abroad with these ashes na muna cut off potential. No na muna cewa muna so experts so expert. she is a, a, a lawyer qualified lawyer tied to the un in switzerland these are the kind of people we need here. But Dubo treatment in Lagabata is going to be a traumatic experience for her, and she's going to discuss it on diaspora forums. So I've been nominated. Now and I'm just trying to on the angle. So with the money, but local, I've been But I want us to see the economic aspect, the future development aspect. And potentials as a nation, as a developing nation. Mukuma one hand, muna stretch, muna kira mutane on the other hand and secondly ina da question ban san ba ko tuwaya ne ina sama dan wana waziri ya yi batun nan if i'm not wrong Omo uh, achieved independence as a nation the 6th March, and I presume, come on, on the 5th March 1957, we were all British subjects. Anybody, Asante, Kwawu, God, we were all British subjects. So now, what gives one tribe the audacity to choose who then is a citizen. Because we all became Ghanaian citizens on the 6th of March with the declaration. Kokoma later, I think we did Republic Day and so on and so forth. I'm not a lawyer, but that is a question I need answer. On the 5th, I'm certain, I'm 100% sure, on the 5th, we were all British subjects. We were stateless. We were British, simply British subjects. So, how do we transition from uh, British subjects to all of us being in this territory and kuma Musa mean independence and kuma first constitution ya ce kowa da ke within this territory is a citizen. Mu dai mu bai ba 200 of years ma, just this 57 na. A nan za mu dasa aya a yau. sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora. A madadin jagoran shirin daga Ghana, Muktar Ridwan Abbas da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. ko a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da biyar da kuma sittin Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita biyar Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. muhtari oh, malam muhtari to malam muhtari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu nan argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da gora ne a nan birnin tarayya abuja mm. a ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a ah, sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i a ah, kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwado dai muna samun abin da muke biya mu kanmu bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah eh, to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu ba ne na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja? Eh to, gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka je da shi lahiyar. to wasu suna ganin cewa kamar wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kamar menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin da kake samu ya fi kamar abin za ka samu a can gida a rugungun eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da za ka samu in kana samu naira dubu ɗaya a wuni to nan allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goron naka hmm. wannan kaman jarin wannan goron naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallon zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana ya samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ya ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu mafiye da haka din to birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata ɗaya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan sai in koma gida Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. karshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.